ana gab da yin adabo da shekara ta 2014 mahara 'yan kunar bakin wake sun ba da goron sabon shekara ta 2015 da kaddamar da bama-bamai da harbe-harben bindigogi a kofar kwatagadin barikin soji da ke garin gombe bincike ya bayyana cewa harin da 'yan kunar bakin waken suka kai ba su sami nasarar shiga cikin barikin sojin ba ga dai abin da wasu suka shaida mini a hirata da su ta tarho. Lagaji ya tashi mana ko? a ta ina kuma a hali fara ki barikin soja bakin gate su eh. wallahi ya tashi misalin takwas sannan daga baya sake tashi kuma wani sake tashi sai harbe canjin na faya ne da aka yi to musan dai mutu na wasu ga mutu ba kuwa akwai mutu ko akwai jikata musan ne eh. don da nasu ne abin ya faru wallahi eh, to kaman wani hali kenan ake ciki kowa ya gudu gida ya tafi gida ya ja dai abin da ake ce kenan wallahi na dai Allah dai ya mana saukin abin ba wani abu wallahi harbe harbe ne kuma da fashe fashe dai kafin karan bama bama haka to ne unguwa ne kenan kuke jin wannan fashe fashen haka wance wajen state locus ne haka abun kuma kaman ya shafi mami market na soja ne eh. yadda dai ake samun labari yanzu da yake yanzu kana cikin garin gombe na hali jama'a suke ciki jama'a kowa na ta gudu kowa na neman mafaka ana ta ni na kama hannun garin mu yana gudu akwai wani fashewa ne muka ji da ta dazu ne na bin na son kusa matan dazun to ana gida yanzu nake isuwa ce ko ka ji labari fashewa kamar na bom wani fashewa mai karfi sannan kuma muna ta ji harbin bindiga dazu a ta wani gu kuke ji wajen fatakan ne ami barat kenan eh to yanzu ya yanayin ganin cikin gombe yake eh yanzu dai mutane ko an ta gudu mutane an shiga gida mutane kaɗan ne suke yawo akan hanya wani wanda yake kusa da wurin da aka kai harin ya shaida mini cewa ya gaggawar dan kunar bakin wake guda da na soja eh, idan ba manta ba wata mace ta kai hari a cikin barikin sojin kwanakin baya a yayin da shekaran jiya wasu 'yan kunar bakin waken sun rasa rayukansu a wani yunkurin da bai yi nasara ba abdulhamid muhammad mura amurka daga gombe a najeriya